gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin daga nan birnin Washington ne sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar din ma za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din Radio Amfani Sarauniya da kuma niya A kasar Ghana kuma za ku iya jin mu ta Alfa Radio da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfi Hashin Gumel. Tare da ni Daula Salim. To a duk ranar talata shirin yau da gobe kan tattauna ne kan ilimi inda a yau ranar 26 ga watan maris din shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan hanyoyin da malamai ya kamata su bi wajen inganta koyar da darasa ga ɗalibai. haka yake sarfilu wani abin mamaki da ya faru a wannan watan ne aka baiwa wani malami dan kasar kenya mai suna peter tabici lambar yabo wanda ya hada da kudi dala amurka miliyan daya yayin da ya lashe gasar malamai ta duniya da aka gudanar a birnin dubai da ke kasar daular larabawa kuma wannan gasar ta hada da 'yan kasar india japan ingila da nan amurka amma duk ya kada su yayin da wannan malami ya yi fice wajen hikimar da yake bi wajen koyar da ɗalibansa karatu a wani ƙauye da ke kasar kenya don haka ne yau za mu tuntubi masana akan harkar ilimi domin jin hanyoyin da ya kamata sauran malamanmu na nahiyar afirka ya kamata su bi domin inganta yadda ya kamata su koya ma dalibai darussa yadda za su gane sannan kuma mutum yana amfani da baiwa da basira da Allah ya ba shi da kuma karanta ɗabi'u da halayen su kansu ɗaliba wajen ganin wani hanya zai bi wajen isar da saƙon da za su gane karatun aiki so koyar da su. To shi ma Dr. Usman Isiyaku ya yi bayani akan wannan maudu'i. ya kamata a ce a zauna a tsara jadawalin ya zama cewar kowane lokaci bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ana yin bita a gane cewar shin jadawalin nan yana samar da ilimin da ya kamata ya samu ma yara a wannan matakan ko baya samuwa in yana samuwa to in bai samuwa kuma ya zai a gyara shi kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka ce ta yaya kuke gani ya kamata malamai su ƙara inganta hanyoyin da suke koyar da ɗalibai darussa ga kuma yadda kuka amsa mana to sarfilo amsa mu ta farko a yau ta fito ne daga adam aliyu inda yake cewa hanya mafi sauki da malamai ya kamata su bi wajen koyar da yara don su dinga fahimtar su shine su ja su a jikinsu su mai da yara tamkar abokansu don su saki jiki da su amma ba su dinga ɗaure masu fuska ba ta yadda za su kasance suna jin tsoronsu. To shi kuma Umar Adamu Katagum cewa a gani na hanyar da ya dace kawai ita ce inganta albashin malaman sannan a basu kayan aiki ma'ana kayan karatu na zamani. To sai Sani Sabana inda yake cewa to amfani da hanyoyin fasaha ta zamani. To ita kuma ummi matar Iliyasu Fataskum cewa ta haƙƙin gwamnati ne inganta hanyoyin koyar da karatu domin ɗalibai su ma sami ilimi mai inganci. To sai Ibrahim Salisu ɗan Kaduna inda yake cewa e to hakika yau da gobe kamata yi malamai su mai da hankali wajen koyar da ɗalibai da harshen su na gado hakan zai sa zai taimaka wa ɗalibai wajen fahimtar abin da aka koya masu. To haka ne, to har yanzu da wannan shima ma daga Kaduna yake Bilyamin Abdulkarim ya ce gwamnati ke da ikon inganta fannin ilimi wajen biyan malamai kan lokaci da kuma matsar musu wato samar musu kayan aiki na zamani hmm. to sai kasimu muhammad yabo inda shi ma cewa yau da gobe gyara masu albashi da samar masu kayan aiki da wurin koyarwa mai kyau na gode ku zama lafiya to mu ma mun gode mm, sai kuma france tasi ibn abdullah azari ya ce uh, da haya mu azari ya ce yau da gobe ku gaya wa gwamnatinmu ta afirka inganta kayan koyarwa da ilimi ne wato mafita ɗin wannan matsala hmm. wato matsala dai hmm. inganta ilimi da kuma biyan ma'aikata wanda kusan kowa na ga haka yake faɗa hmm. to ga shehu adamu rajau inda shi ma cewa ya kamata yi su ware wani lokaci na musamman domin yi wa ɗalibai bita kan abin da suka koya musu wato kamar da yamma kenan bayan an tashi daga makaranta haka ne kamar mm. irin prep din nan da ake yi haka ne wannan yawanci iyaye eh, sukan yi haka su dauki wani wasu ma haka ga akwai irin wanda ake ce lesson teacher zai zo gida malamin gida ya zo ya kara musu bita sosai kuma yana matakar taimakawa sosai kwarai da gaske to sai kuma sako daga dahira ba da masu bulkacuwa yace wannan kan abu ne mai sauki to ba domin kuwa ni a ganina yin darasa da yamma ko da daddare zai taimaka matuka sai kuma a rika biyan malamai haƙoƙinsu akan lokaci a tashi lafiya yau da gobe. To mun gode sai Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda cewa te ni dai a gani na gwamnati ce ya kamata ta ƙara wa malamai albashi mai tsoka kuma ta dinga biyan su kan lokaci to da zara an yi haka shi kenan an wuce wurin. Mm, to kuma musa sala fataskum cewa ya fara da sallama ya ce da gobe ta hanyar daukar ingantattun malamai ne kadai za iya kawo karshen irin wannan matsalar ku tashi lafiya to sai um, ahmad ina ji ibrahim din da mun karanto sakon shi to bari mu mm. je ga ahmad muhammad sai ahmad muhammad lawal inda ya ce ta hanyar da a turanci ake kira da child centered learning to Shi wannan turance muye. Ya turance muke. <laughs> Eh, to akwai wani da ya zo daga Musa Muhammad uh, Mamukan. Mm. Ya ce a samu musu da kayan aiki mai inganci da kuma a biya su haƙinsu a kan lokaci. To sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Muhammad Abubakar Balumi inda yake cewa salam yau da gobe na farko dai kawai malamai su kasance ƙwararru ne a harkar koyarwa. Yayi magana kan mai muhimmanci ko mm, to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonni. madalla yanzu bari mu je ga hira da abokin aikinmu yusuf aliyu harande ya yi da dr muktar lere wani tsohon malami kuma marubucin littafi akan wannan maudu'in malam muktar muna so mu san wai menene babbar matsala ko ko menene ummul haba'isin za ka ga cewar idan yanzu malamai ko kuma ɗauki matakin firamare har zuwa matakin sakandare a najeriya za a ga cewar malamai sukan koyar da ɗalibai amma hankalinsu yakan koma ne kawai akan menene littafi ya ce ko ko menene ita manhaja ta ce ba tare da bin waɗansu ka'idoji da masana ke ganin cewar ya kamata amfani da su wajen ilmantar da yara ba. kai tsaye abin da ke kawo irin wannan matsalolin yana da alaƙa da mafi yawan malaman da suke koyarwa a makarantun nan na firamare kamar da kai magana da sakandare ba malamai ne ƙwararru ba abin da nake nufi ba waɗanda aka horar da su musamman don su zama malaman makaranta ne galibi za ka ga ba malamai ne waɗanda suka tafi makarantu ko kwaleji kwaleji wanda ake horar da malamai ba galibi malaman da muke da su za ka ga wanda suke tafi suke karatu ne a wasu fannoni na daban amma saboda rashin samun guraben aiki a fannin da suka karanta ya sa suke neman aikin koyarwa an samu matsala sosai dawowan demokuraɗiyya wanda za ka ga akwai waɗanda ma ba su cancanta ba ba su ma da shaida da yake nuna cewa ya kamata a ce mutum ya koyar kama abin da ya shafi nce ko zuwa shi digiri amma za ka ga ana ba su aikin koyarwa saboda alfarma irin ta siyasa. To ana iya cewa kenan watan rashin samun ko ko rashin kishi na ainihin koyarwan kenan musamman ga su malamai yana daga cikin babban abin da ke kawo wannan koma bayan kenan. Eh, shi ne babban jigo saboda mutum ba shi da horarwa na musamman game da koyarwa din. Domin ka ga ai a tsari irin na koyarwa akwai abin da ake kiran shi lesson plan da lesson note. Malami zai tsara yadda zai zai gabatar da wannan darasi a aji kuma zai kirkiri bayani na rubuce wanda akasari akan samo wasu bayanan a cikin textbooks din da ake magana nan manya-manyan littattafai na musamman sannan kuma mutum ya amfani da baiwa da basira da Allah ya bashi da kuma karanta ɗabi'u da halayen su kansu ɗaliban na wajen ganin wani hanya zai bi wajen isar da saƙon da za su gane karatun da ake so a koyar da su To da dama malamai musamman idan ka ɗauki makarantu da suke na gwamnati za a ga cewar suna koyarwa amma babu irin wannan hikima da masana ke ganin cewar akwai bukata a dinga sa ta a wajen koyar da yara wajen ganin cewar yara sun fahimci me ake musu ba wai kawai a zauna ana koyar da yaro baki ko kuma lissafi ba da dama malamai a najeriya ko ko a mafi akasarin makarantu ba sa amfani da wannan tsari da ake da shi wanda ake kiran shi a turance a methodology na koyarwa menene ya kawo hakan koko ta ya za a iya magance wannan matsalar to na farko dai aiki ne musamman uh, bangaren gwamnati gwamnati ne tun makarantun don da magalibi na gwamnati ne wanda ake samun irin waɗannan matsaloli ɗin dole gwamnati zai ta zo ta yi garan bawo na gaba ɗaya na yadda ya kamata tsarin koyarwa ya kasance a kai domin yadda gwamnati ta yi sakaci ta bar abin an bar kowane kare da doki a cikin harkar koyarwa shi ya kawo irin waɗannan matsaloli ɗin malaman su kansu ba su karatun da ishe su lantana su iya koyar da wani kaga dole ne kawai ya tafi na kallo abin da ya gani a jikin wani littafi ya ba yara su kwalli ba tare da sanin me ya kamata a cire me ya kamata a tsara ba kaga wannan horo ne kuma da basira da hikima irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mutum kuma wanda mutum ya yi kokarin jajircewa wajen ganin ya nemi irin wannan ilimi mutum ya hada duka suka ga Allah ya taimake shi ɗaliban ma suna son a ce lokacin darasin shi yayi amma akwai malamai da dama da suna zuwa ajin ne ba suna so ba kuma ɗaliban ba suna son kasancewa su a cikin azuzuwan nasu ba ne ba za ka fuskanci irin waɗannan matsaloli ɗin da yawa akwai malaman da ɗaliban suke son a ce lokacin su yayi misali ne sanda nake koyarwa duk sanda lokacin da nake da darasi a wani aji za ka ga ɗaliban suna ta bibiyan a ina ma nake a cikin makarantar wajen ganin an nemo ni in zo ajin saboda ba sa son wannan eh, lokaci na wannan darasi ya kubce musu To idan muka ɗauka kamar a ƙasar Kenya an samu wani malami wanda ya cinye kyautar a wannan Nobel Prize wanda akan bama waɗanda suka shahara a duniya wanda har kyautar ta taho da maƙudan kuɗaɗe wanda kuma a cikin bayanansa yake nuna cewar ba komi ne ya bambanta shi da sauran malamai ba illa yanda yake koyarwa idan ya zo wajen koyarwa ba wai kawai yana zauna ya karanta ma yara abin da littafi ya ce ba ne a'a yana bin tsari tsari na fahimtar ya yara suke fahimtar karatu ko kuma me suke so a wani lokaci suke so sannan ya koya musu duk wa'innan darussan wanda ya sa ya yi fice me kake gani ya sa malamai ko ko mafi akasarin malamai ba su da wannan kwarewa irin ta wannan malamin kasan shi koyarwa da kake gani shi ko wanda ake kiran su natural teachers wato wanda Allah ya hure musu dabara da ilimi na koyarwa kuma za ka ga kamar da ka faɗa yana ƙoƙarin sanin wani irin yanayi da wani irin hali ɗaliban su akwai hanyoyi da za ka zo da su na rarrashi da jawo yaro a jiki da nuna mishi ba ka kyaman shi da nuna mishi cewa shi ma babba ne ba yaro ba ne irin wannan yana zaburar da yara kuma kamar da na gani a wannan rahoto din an nuna cewa har tallafi ma yana ba yara wanda ba su da ba su da galibi wajen ganin cewa lallai lallai su tafi makaranta ta su in zai dinga ba da irin wannan misali kila aji ma akwai abin da ya san kila ɗaliban su suna so na abin da ya shafi harka koyarwa ko kuma wani abin nishaɗi duk yakan nemo irin waɗannan abubuwan da suke jawo hankalin yara don su fahimci da yake so ya koya musu da kuma dubaran zama da su ya gane wane ne a ajin ya fi kowa fahimta wane ne kuma yake shi fahimta sai an jawo shi a jiki an nuna mishi daga shi sai malami yake ganewa akwai irin waɗannan ɗaliban to kaga idan mutum yana da yana da wannan ilimi na sanin bambance bambancen ɗalibai cewa Allah bai kwakwalwan kowa iri ɗaya akwai abin da wani yanzu zai gane wani kuma sai an kwana biyu wani sai an sa an yi bita to mafi yawan galibin malamai ba sa lura da irin waɗannan abubuwa in an zo aji kawai yara sun ce sun gane eh sun gane in kuma Allah ya malamin dama ba shi da hakuri saboda harka ta koyarwa aiki ne mai bukatar hakuri da juriya in ya zamto cewa in suna yawan cewa ba su gane ba kila yana musu horo za ka ga ko ba su gane ba za su ce sun gane saboda a dai yadda ƙwallon mangoro a huta da guda kana ganin cewar ana iya ɗaura mafi akasarin duk waɗannan laifuffuka ga gwamnatoci kenan koko masu ruwa da tsaki a fannin ilimi kasancewar ana samun malamai masu naƙasu a irin wannan fahimta koko wannan basirar? Eh to gaskiya maganar gaskiya gaskiya guda ɗaya ce laifi kan farɓarewa harkar ilimi a najeriya ba laifin kowa wani laifin hukuma hukuma ce ta sakaci ne kashe ta nuna halin ko ukula ko ya bunƙasa ko ya rushe ko duk abin da ya same shi ma dai kamar hukuma shi ya haifar da yawaitar makarantu masu zaman kansu saboda darajar ilimin kullum yana ƙara ka gwamnati ba ta sa ido sosai wajen ganin cewa malamai suna yin aiki da su ba bishop ya ragu kwarai da gaske ka ga malaman ma ba sun damu da shiga aji ɗin ba wasu kuma sun ji ajin ma saboda rashin kwarewa ba su san ma ya kamata su koyar da yara din ba dole gaskiya su zo ta dawo da martabar ilimi domin ilimin nan shi ne rayuwar mu shi ne jigo mu shi ne komai na rayuwar mu zuwa gaida Yusuf Harande a wani tattauna tasu da Dr. Muktar Lere. To har ila yau Yusuf Harandan da ya kara tuntubar Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria. Muna so mu duba wannan matsala wanda take ta zama ruwan dare ko kuma a ce ba a bata mahimmancin da ya kamata. mafi akasarin malamai a makarantu matakin firamare da matakin sakandare ba sa ainihin umfani da tsari na koyarwa waɗanda ake umfani da su wajen fahimtar ya yara ke fahimtar karatu a lokacin koyar da su ta ya wannan matsala ta samu asali ko kuma a ce ta ya har yanzu wannan matsala ba a iya magance ta ba ita wannan matsala ce babba gaskiya kuma ta samu asali ne ina ganin daga sakaci na gwamnati kasan gwamnati ita ce uwa ba da mama ita ce za ta iya yin doka mutum yana so ko baya so dole zai bi so yana ganin cewar dalilin da yasa ilimin ya lalace a wannan matakin eh, da sauran ma matakan shine gwamnati da bata mai da hankali wajen ilimin firamare sosai ba sai sana'ar koyarwa a makarantun firamare suka zama sana'ar da sai mutum ya rasa abin da zai yi sannan zai je ki sana'ar koyarwar din sannan kuma in ka duba ka ga albashin da ake ba su ba albashi ne wanda ya taka kara ya karya ba wanda zai iya ciyar da iyalin su ya biya musu bukatun su ne da gobe to shi yasa zaka ga su kansu wanda suke daukar aikin suna daukar shi ne kamar wani aiki na je kana yi ka suna yin shi watakila suna yin wani a gefe ko kuma suna yin shi suna neman wata sana'a da tafi wannan so kuma ka yi magana a kan jadawalin shi kan shi ya kamata a ce a zauna a tsara jadawalin ya zama cewar kowane lokaci bayan shekara ɗaya ko biyu ko uku ana yin bita a gane cewar shin jadawalin nan yana samar da ilimin da ya kamata ya samu ma yara a wannan matakan ko baya samowa in yana samowa to in bai samowa kuma ya zai a gyara shi so na san ana yin bitan na jadawali din amma ba a yin shi a kusa-kusan lokacin da ya kamata a ɗauki matakan abubuwa sun tabarbare ana iya cewa kenan rashin bita na ita manhaja akai-akai yana iya ainihin assasa ita wannan matsala kenan. Eh kwarai kuwa da su kansu masu rubuta manhajar idan ka kalli kwaleji-kwaleji da ake da su a najeriya yanzu na wanda suke horar da masu koyarwa a makarantun primary da secondary zaka ga cewar karfin ilimin ya ragu kwarai su masu koyar da su din da su wanda ake koyarwa za a gane cewar ba wani ilimin kwarai ne suke koya ba balantana har su zo su koya ma yara kamar misali kasar finland da yake tana ɗaya daga cikin kasashen da ilimin su ya fi na kowanne karfi a duniya idan ka kalli maganar koyarwa babban magana ce a wurin su su a kwatankwacin su su can gurin da wanda yake aiki a NNPC a nan da wanda yake koyarwa a primary school wanda yake aiki a primary school ya fi wanda yake NNPC samun shi kuma ya fi shi daraja al'umma so haka suka mai da ilimin sai zama sai wanda yake da ra'ayin ne yake da yake da fasahar yake da training din da zai je koyar da yara zai koyar ba kawai kowane mutumin da yake neman abin da zai ci gwamnati za ta ɗauke shi tura shi makarantun horarwa ko ya samu horon ko bai samu horon ba ya samu takarda kawai a zo a tura shi koyar da yara To, Dokta bari mu ɗan koma baya in ɗan fahimce ka da kyau. Kana nufin kenan ainihin su watan ingancin malaman da akan fitar daga waɗannan kwalejojin watan su kansu ba su ainihin nuna ba kenan wajen sanin makama koyarwa kenan. ai ba su nuna ba gaskiya don ba zan iya yin jam'i gaba su ba na san akwai waɗanda sun san me suke yi a cikin malaman da ɗaliban amma fiye da yawan rabin su yanzu za ka samu mutumin da ya gama a nce wato takardar shaidar gama sakamako na koyarwa yawancin su za ga ko turancin kirki ba sa ji idan ka ba su takarda ka ce su rubuta maka wasiƙa zan tsaririya irin wanda za ka tura ma gwamna ko shugaban ƙasa ko wani abin nan ba za su iya ba waɗannan kuma su ne za a ɗauka a ba albashi albashi a ce su koyar da yara karatu da rubutu kasan akwai matsala a nan in za ka tuna kwanaki gwamnan wata jiha a arewacin Najeriya yayi wani wani yunkurin da zai tattace su haka abin ya zo ya jawo matsaloli da sauransu amma matsalar har yanzu tana nan ba a so a yi magana kan ta ne eh, wani lokacin masu a siyasantar da matsalar ya zama idan ka kori malamin makaranta saboda bai san aikin shi ba sai a koma a ce ka hana shi hanyar cin abinci. To kana nufin kenan a yanzu a matakin da ake idan za a koma a ainihin inganta su malaman da suke koyarwa a makarantun kwalejojin nan kenan to shi ne zai ba su damar su fitar da ɗalibai ko malamai waɗanda suke sun nuna sun san makama aiki kenan. Kwarai kuwa, kwarai kuwa kuma wannan babban aiki ne sosai saboda za ka ga waɗansu daga cikin malaman a kwalolijin ilimin nan sun girma sun girma sosai amma su kansu ba su san kan aikin ba ballantana har su koya ma wani har shi ma zai koya ma wani so dole ne gwamnati ya kamata ta fito da wata hanyar da za a zo a tatance a gane cewa shin wane ne malami waye ba malami ba ke da ra'ayin koyarwa waye bai da ra'ayin koyarwa To likita bari mu duba kamar yanzu ko wani malami da ke koyarwa a wata karamar makaranta a wani ƙauye a ƙasar Kenya. wanda ya samu ainihin yabo ya samu kyauta wadda take babbar kyauta ta duniya ta karramawa sannan kuma da kuɗaɗe wanda kuma a ainihin yadda malamin yake bayanin cewar abin da ya kai shi ga wannan samun wannan kyauta ba wani abu ba ne illa jajircewa da yake yi wajen koyar da yara saboda shi ba koyarwa ce yake yi ta abin da littafi kawai ya ce ba yana amfani da waɗansu dabarun koyarwa wajen koyar da yaran shi haka ya sa yaran shi suka zama zakarun gwajin dafi me yasa kake ganin cewar mafi akasarin malamai ba su da irin wannan kwarewar irin wanda shi wannan malamin yake da ita eto eh a tunani na kwarewa tana zuwa a wurare guda biyu ne na farko dai akwai baiwa da Allah yake halittar dan adam da shi a cikin jikin shi wanda za ka ga mutum tun yana karimi ka ga yana da ra'ayin wani abu kuma za ka ɗauka wani ne ya koya mushi ba wani ne ya koya mushi ba a cikin jikin shi yake so so watakila wannan mutumin shi akwai wannan baiwa da Allah ya mushi ta koyarwa sannan kuma kwarewa tana zuwa ne a wajen training wato a zaunar da kai a koya maka wannan abu so yawanci munan gurin wannan training din ne gaskiya babu amma ko mu a nan akwai malaman da suke da jajircewa suna koyar da yaran na iyayen yaran suna gode musu yaran suna gode musu amma ba lalle bane da yake gwamnati bata mai da hankali akan wannan matakin ilimin ba a fahimci cewar har suna wa al'umma wani abu har a ba su wata kyautar yabawa ko wani abu da sauransu to ina ganin gaba daya rashin mai da hankali akan wannan matakin ilimin ne aka mai da shi ne kana yi ka shi sa malaman da masu jajircewar da marasa jajircewar duka sun yi bace a rububi mu ba za mu su ba kila wannan malamin na kenya inda a najeriya yake da ba san shi ba kamar bangaren su kuma yara ta wace hanya ya kamata a bi don ainihin ganin an zakulo waɗannan yara da suke da basira tunda idan malami bai san aikin shi ba to kaga babu yadda za a yi ɗaliban su karan kansu a iya gano masu waɗannan basira da Allah ya yi musu Eh, to matsalar yaran eh, kusan yawanci matsalar iyayensu ne saboda za ka ga wani lokacin su iyayen ne da kansu ba za su zo zai wahala ka ga yanzu al'umma wani yari na ɗan shi ya haife shi ya ce a so ne ke ka zama malamin makaranta ba kusan kowa bai so ya zama malamin makaranta sai dai dalili ya sa shi ya abin nan komai hazaka shi komai rashin hazaka so matsalar shi ne sai ka ga iyaye sun ga yaran su masu hazaka maimakon su tura su su zama malamin makaranta su koyar da al'umma ta gaba sai dai kowa ya tura ɗan shi ya zama likita ko ya tura ɗan shi ya zama injiniya ko ya tura ɗan shi ya zama wata sana'ar da ake ganin a kanta wanda ake ganin za ta iya kawo kuɗi yau yau yau yau amma wani lokacin ana mantawa da cewar al'ummar nan ba za ta gina ba sai da malamai ko malaman nan sai an samu masu hazaka wanda za su iya gina su wa'ancan likitocin da wa'annan injiniyoyin su ma wasu malamai ne suka suke koyar da su inda malaman su ba su zauna sun koyar da su ba ba za a samu likita ko guda ɗaya ba za a samu injiniya ko ɗaya ba so a gani na matsalar ta iyaye ce idan ya zama cewar yaran su kansu ana renon su na su samu ra'ayin zama malaman makaranta wataƙila wannan matsala tana iya canjawa nan gaba. To likita a ƙarshe a mafi akasarin malamai sukan yi kuka koko sukan yi koke da cewar albashin da ake basu ko ɗan abin da ake basu na tukwici bai taka kara ya karya ba. Mafi akasari da shi suke kwanto su ce aisha sa ba sa koyarwa irin yadda ya cancanta. Ta ya wannan yake shafar bangaren ilimi a ƙasa baki ɗaya? Ito ka san Eh, kowane mutum akwai dalilin da zai iya fakewa na dalilin da yasa yake wani abu ko bayan wani abu eh, malaman makaranta gaskiya suna da gaskiya wajen cewar abin da ake ba su baya isa amma kuma inda ba su da gaskiya shine ba zai yiwu ka je ka nemi sana'a koyarwa ka san cewar abin da za a baka a sana'an nan ba zai ishe ka ba kuma ka tafi ka je ka karbi sana'an nan kuma maimakon ka zauna ka inganta ta kuma sai ka dinga yin yadda ka ga dama in aka tambaye ka ce yi ba biyan ka ake ba kamata idan ka rena kuɗin ka bar sana'ar wani wanda bai rena ba zai karba yi amma in dai har zaka karba to ya kamata ka zauna ka inganta ta daidai yadda ya kamata ka inganta ta a daidai iya biyan da ake yi maka ita ko gwamnati ya kamata ta duba ta ga malaman nan su ne ginshikin al'umma gaba daya idan ba a waiwayi su an gyara sana'an nan an tantance su an musu wani shiri wanda za su yi aikin sayan da ya kamata ba al'umma gaba daya ba za ta samu inganci ba To madalla a gaishe da Dr. Usman Isiyaku da Yusuf Ali Harande a wannan muhimmiyar tattaunawa. To Sarfilu ka ji abin da ya faru kuma abin da ya samu ka ɗauko wannan maudu'in yau wani abin mamaki ne kamar yadda na faɗi. Hmm. Wani malami ne a kasar Kenya in kaga inda yake irin ƙauyen ƙayo ɗin nan ne inda ake ce ma remote village ɗin nan da hmm. turanci. Yake to shi Allah ya bashi baiwa yana yuzin hikima ne. ya koya ma ya 'yan makaranta ɗalibai mm. akwai inda suka yi amfani ma da wani abin wani abin yadda ake suka samu wutar lantarki da wadidde an yi bayani a cikin abin shine aka yi gasar malamai ta duniya a birnin dubai mm. shine ya samu ya samu wannan kyauta da kuma lambar yabo ta Nobel Prize da ake cewa a turance. To shine muka ce idan haka bari mu gani mu kanmu ma a kasashen mu su Najeriya da su kamar da Chadi da waye waɗanne mm. matsaloli malamai suke fuskanta kasan kullum ana harkar ilimi komai sai a ɗauka alhaki a ba gwamnati to gwamnatin ma ba su kaɗai suke da alhaki ba malamai ma ya kamata a ce akwai hanyoyin da ya kamata su koya ma ɗalibai ganin yadda ɗalibai za su gane saboda mm, su fahimta. san matsalan kuma na ji mutane su da yawa suna ta maganin cewar abinda yake yasa gwamnati sun daura gwamnati da wahala cewar ya kamata ta biya su akan lokaci yana da kyau tabbas Mm-hmm. idan babu kuɗi malami to ba zai samu ƙwarin gwiwar yin abin da yake son yayi ba wato shine koyar da alibai. Mm-hmm. kuma ma da horaswa gwamnati ya kamata tana horas da malamai da ake ce ma training akai akai mm. ba an yi sabon technology amma ba wai ga gwamnatin kaɗai ba ai mm. iyaye mutanen gari kowa ma suna da rawar da su iya takawa kwarai dai babu lokaci amma da mun bunƙasa to sai wani bakon idan Allah ya sake dawo da mu to Allah a madadin Daniel Brown da injiniyan mu da Sarfilo Hashim Gomel ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na ke cewa mu huta lafiya sai gobe idan Allah ya sake dawo da mu.